Jama'a Assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake saduwa a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. kamar kullum shiri ne da ke amsa tambayoyin masu sauraro wanda ke zuwa muku a daidai wannan lokaci duk mako tare da abokin nan naku Michael Kudison. A cikin wannan shirin za ku ji kasar da ke kan gaba a tattalin arziki a duniya da ma Afirka a wannan shekarar, amma kafin nan ga mabudin kunnuwa. amana mun kada muke wa juna, ba zan gudu ba da Nazifi a Asnanik da wannan waka tasa wadda ya yi a fim ɗin gidan kashe aho da ake dako kuma sadaukarwa ce ga ɗaukacin masu sauraron mu. Kai tsaye za mu ɗau tambayar farko a shirin wacce ta fito daga Kinuni Sani Yunisari daga jihar Yoben Najeriya. Ya ce wace ƙasa ce ta fi ƙarfin tattalin arziki a duniya a yanzu? Shin da gaske ne ƙasar mu Najeriya ta fi kowace tattalin arziki a nahiyar Afirka? To Kinunu, wakilin na jihar Bauchin Yakubu Ibrahim Malam Goje ya yi tattaki zuwa jami'ar Abubakar Fawa Balewa da ke Bauchi a tarayyar Najeriya inda ya tattauna da masani na tattalin arziki Farfesa Bala Dalhat dan amsar tambayar ka. Ga su To akwai abubuwa da ake dubawa wajen tantance wace ƙasa ce take da ƙarfin tattalin arziki a duniya. Na farko dai tukunna ana duban ƙarfi irin na farashin kayayyaki da yawan masana'antu da hawar farashin kayayyaki da kuma yawan samun aiki da matasa suke samu da kuma sanya hannun jari wanda yake fitowa daga wajen 'yan kasuwa ba wani gwamnati ba to akan kira shi nominal gdp ko kuma price gdp shine yaya haɓakar tattalin arziki ke a lokaci guda da kuma adadin kayayyakin da suke shiga a kowace shekara shi ne kiransa gross domestic product ko kuma gdp shi ne nominal gdp din akan dubi karfin masana'antu ne na lokaci guda da kuma irin walwala da 'yan kasa suke yi to a wannan shekarar da muke cike ta 2019 kasar da take kan gaba wajen shi nominal gdp ita ce kasar amurka wanda tana da shi wannan gdp din na kusan triliyan 26 na dalar amurka kenan wanda ya hada da abin da gwamnati take da shi da abin da kuma 'yan kasuwa suke da shi lokaci guda akwai kuma abin da kiransa ppp gdp shine uh, public private partnership wanda ake kimanta yawan shiga da fice na 'yan kasuwa a cikin kasar da take kula da tattalin arzikinta to in aka dubi wannan a halin yanzu wata take gaba mai ta sama da 24 ita ce kasar china ana tsammanin cewa nan da 'yan shekaru kaɗan kowace akwai yanayi na haɓakan tattalin arzikin wato akan samu hawa farashin kayayyaki da raguwa sannan kuma tattalin arziki da haɓaka to akwai kasashe da suka kamar guda goma a jere wancan na farko da dai bayani da shi nominal gdp ta farko ne ita ce kasar amurka bai bi mata kasar china ta uku ita ce kasar japan ta hudu germany ta biyar india ta shida kuma kasar eh, ingila to haka da suke tafiya guda goma da suke sama to a nan yanki na shi eh, gdp nominal kenan idan muka zo kan eh, gdp ppp kuma a har halin da muke cika yanzu a 2019 kasar take kan gaba ita ce kasar china sannan kuma bi mata ita ce kasar amurka ta uku kuma abu mamaki shine ba japan bane india ce sai ta hudu ita japan ta biyo baya sai a eh, kasar germany ta zo na hudu sai faransa tana na shida sai ita ingila tana faransa ta tana na biyar ingila kuma tana da shida eh, mai tambaya na bukatar sanin a nan nahiyar afirka wace kasa ce ke kan gaba a fannin tattalin arziki to dukkan wannan yanki guda biyu da ake lura da su ko da shi nominal ko kuma ppp duka ita kasar najeriya a jerin kasashen da suke tattalin arziki a halin da muke ciki a yanzu tana sama da kowace kasar afirka saboda ita ce ta 29 a duniya ita najeriya kenan ita ce ta 29 a duniya ita ce ta farko a afirka ita 29 a duniya ita ce ta daya ta farko a duniya a afirka sannan mai biyu mata ita ce wanda ke ta 32 a duniya kuma ta biyu a afirka shi ita ce kasar afirka ta kudu sai mai biyu ta uku ita ce kasar masar wato egypt kenan ita ce ta 37 a duniya ita ce kuma ta uku wanda ake tafi kenan a cikin halin da muke ciki to kowane bangare aka duba to hasashen da ake daga nan zuwa ta 2023 shine juyin da aka yi samun nan china za ta fi gaba a wajen haɓakar tattalin arziki za ta zama ta ɗaya kuma ratan da ke tsakanin su da amurka ma zai zama saboda ita gross rate ɗinta zai tashi a wajen kashi bakwai da digo tara ita kuma amurka za ta tashi ne da kashi biyar da digo biyar cikin dari sannan kuma ita ga najeriya ana gani za ta shi za abin daga da kashi takwas da dubu uku a kowace shekara wanda idan abin ya ci gaba najeriya ta samu ci gaban da za ta zama ita ce ta 23 a duniya maimakon ta 29 kaga za ta tura wadansu kasashen da suke da ci gaban tattalin arziki kenan kuma a afirka ne still za ta ci gaba da kasancewa ita ce ta daya sannan ita ne bi mata ita kasar afirka ta kudu kenan za ta kasance kasa ta 27 a duniya kuma ta biyu a cikin afirka akwai abin da ake kiransa balance of payment shine me kuke fitarwa me kuke shigowa da shi idan kasa ta allaka yawanci ba ta raya masana'antunta to za ka samu kusan komai shigowa da shi suke abin da suke fitarwa shi ne kayan masarufi wanda ake zuwa sarrafa su a wata kasa to fitar da kayan masarufi yana cutar da kasa matukan gaske shi kamar dan najeriya ba zai gane kiman naira tamu ba sai ka fita wata kasa din a halin yanzu da ake ciki kaga an samu kusan shekara guda ana tsaye kusan farashin dala bai haura ba bai sauka ba har hasali ma sauka yake kaɗan. Mamai akwai da babu daga dangantaka ku daidai Allah ike faɗa haka ba ni na ke faɗa ba da ni na ke haka da sai ku ƙaryata ni. mai akwai da babu daga dangantakan ku daidai Allah ike faɗa haka ba ni ke faɗa ba da ni ke faɗan. haka da sai ku garyata ni kai mai akwai ka gane idan kai gida talatin cikin guda za ka je ka kwana a ɗaki guda ka kan a kayan gado guda ɗaya haka nan wanda bai da komai gida guda za a iya kwana a ɗakin guda kwan a gai da marigayi dan maraya jos da wannan waka da fatan an nishadantu kuma an gamsu da amsar tambayar kuma godiya buhu buhu ga wakilinmu na bauchi a najeriya ibrahim malam goje da farfesa bala dalhat shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi ga masu neman daman a dama da su a wannan shirin ta kwana gidan sauki aiko da tambayar ku ta adireshin mu na imel a rfi hausa tambayoyi a gmail.com kalma ɗaya rfi hausa tambayoyi a gmail.com sai a aiko da tambayoyi masu ma'ana don an ce dama maganin na dama. sai tambayar mu ta gaba wacce ta haɗin gwiwa ce ta kuma fito ne daga comrade wari malam bare bare zuwa tare da ba bamaina hammani murmurtuwa da kuma maina gandulawa bukar kai da ma dukkanin 'yan Nijar mazauna Tripoli babban birnin Libya so suke su sani. Shin janar ɗin sojin nan na Libya mai tada ƙayar baya watan janar Khalifa Haftar yana da alaka da tsohon shugaban ƙasar Muhammad Gaddafi? Shin waɗanne ƙasashe ne ma ke tallafa mai? Me kuma ya bashi ƙwarin gwiwa cewan zai iya ƙwace birnin Tripoli? Dan lalubo amsa na gayyato abokin aiki Abdulkarim Ibrahim Shikal wanda ya fara bayani kamar haka. eh wato janar khalifa haftar ko kuma sa na soja wato marshal mm-hmm. sojan sama wanda ake kwatanta a matsayin janar kenan ko a eh, sojan kasa eh. lalle yayi zamani da mu'ammar kaddafi kuma yana ɗaya daga cikin matasan sojojin da suka kaddamar da juyin mulki na farko a kasar libya a ranar 1 ga watan satumba na 1969 wanda ya kawo karshen garan sarautar sarki idris al-sanusi kasar libya da tana karshen tsarin sarauta ne kamar da ake da sarki a saudiya ko a qatar ko a oman da makamantansu to su matasan sojoji a lokacin da cewa kaddafin ya girme shi a shekaru yana cikin waɗanda suka takarwa suka kifar da gidan sarautar shi idris al-sanusi wanda ko baya kasance wasu sarkin libya sannan kuma yana jagorantar ɗariƙar wato sunisiya so kenan kaga ya zamani da kadafi tabbas wato kamar yadda mai tambaya ke cewa watan akwai hasashen cewa akwai kasashen da ke tallafa wa shi khalifa haftar sannan kuma ma yake cewa waɗannan kasashe ne waɗannan kuma me ke bashi ƙwarin gwiwa har yake ganin zai iya kwace birnin tripoli to ba za a iya dubi a bayyana kasashen da suke kama masa ba sai an yi dubi da matsayinsa da rayuwarsa ta aikin soji da kuma irin waɗanda ya hulɗar su hmm. na farko baya ga horon da ya samu a cikin gida kasar libya ya yi samu horo a kasashe da dama irin su masar makociyar libya babban makarantar hafsan soja da ke kasar masar ya yi karatu a tarayyar soviet ya yi karatu ma a kasar amurka tsawon shekaru mm. amma kafin ya je amurkan ya yi waɗancan karance karance ne lokacin ya tare da mu'ammar kaddafi ba su bata ba mm. to yakin basasar da aka yi tsakanin kasashe biyu ko kuma yakin da aka yi tsakanin libya da chadi sai aka kama shi a fagen daga sai kasance fursunan yaƙi kenan a chadi to lokacin da yake fursunan yaƙi a caji din daga nan ko da haɗin bakin wasu kasashe na yamma da ba sa ɗasawa da mu'ammar kaddafi suka shiga tattaunawa musamman amurka da gwamnatin caji domin a sake shi amma da tsara wani abu kuma cewa a ɗauki mataki na yunkurin kifar da gwamnatin mu'ammar kaddafi a gida to wannan ya yasa kaga samu alaka da amurka ta farko duk da cewa horonsa na tarayyar soviet take da shi horon mm. soji to bai samu nasarar kifar da mu'amar Gaddafi ba saboda waɗanda yake hada baki da su sojoji ba su yi nasarar kifar da gwamnatin mu'amar Gaddafi ba ala mm. dole ya gudu ya koma Amurka ya zauna a Amurka kusan shekaru goma sha tara <laughs> kaga takarda an saka ma yana takarda zama dan kasar Amurka eh, kenan dan Libya ne dan Amurka takarda biyu yake da su mm. ba Amurka ne kuma dan Libya ne to amurka ta yi amfani da shi sosai kenan kuma dawowarsa gida bayan kawar da mu'ammar kaddafi da aka kaddamar da tawaye ya dawo ya dafa wa 'yan tawaye domin ya tsara su da kyau saboda kwarewar mm. da yake da shi ta sa kenan yana da tasiri kai tsaye da alaka da amurka sannan kuma ga tsohuwar sanayya da zaratan sojojin tarayyar soviet na da mm. kaga kenan yana da alaka da waje amma tabbas rawar da yake takawa yana da goyon bayan kasashen yammacin duniya musamman amurka da ƙawayenta sannan kuma hatta rashin bai yi watsi da ita ba duk da cewa ba za a iya faɗar wanne fi tasiri a kansa ba sannan kuma akwai ƙasashen larabawa inda ake da yankin gulf waɗanda dukkanin su kasan ba sa da kaddafi har ya mutu mm. to su din ma yana dasawa da su da kuma makociyar kasar mai muhimmanci wato masar bangaren gabas ita ma yana ɗasawa da mahukuntanta musamman shugaban kasar mai ciki yanzu albert al-sisi sa ne mm. to kaga wannan yasa yake da goyon bayan kasashen duniya har ya kaddamar da wannan farmakin yayi nasara kafin ya kawo inda yake yanzu wanda ina tsammanin ne kamata mu dora inda ake a yau matsalar mm. da ya ci cin karo da ita na kwace birnin tripoli eh, wato kamar yadda suke neman su sani ma kamar yadda al'amura ke tafiya uh, suna ganin idan aka buga ƙasa aka duba watan wannan mutumin zai iya zai iya karbe wannan birni na Tripoli kuwa a yayi da al'amura ke tafiya wato shi Khalifa Haftar din irin yadda ya kaddamar da farmakin sa daga bangaren gabas mm. kenan ka dauko tun daga Benghazi mm. Derna da Brega da sauran garuruwa suke waɗannan su ne manyan garuruwa a yankin mm. yadda ya kwace ya rike kuma kankan kan hatta ayyukan tsageranci ko kuma a ce an kai farmaki babu hmm. akwai kuma gwamnati tsayayya mai ba da umarni ta tsakiya hmm. majalisar dokokin kasar libya din ma tana da mazauni a cikin wannan yanki ne ake ganin cewa lalle zai iya kwace kasar baki daya saboda ya kama kusa fiye da rabin kasar yana hannunsa hmm. to lokacin da ya yanke shawarar kwace birnin tripoli nan ne ake ganin cewa kamar ya fara shishigi ko kuma zai zarta a shinge na kasashen duniya saboda gwamnatin da ke birnin tripoli gwamnati ce da kasashen duniya suka yadda da wanzuwarta ita ce gwamnati karɓaɓɓiya a duniya ba gwamnatin da take bangaren bangazi ko kuma su 'yan tawaye ko kuma sojojin da shi khalifa haftar ke jagoranta ba hmm. shi yasa da ya zo tripolin kaga abubuwa suka cije hmm. ya an zaci cewa tashin farin yana afkawa birnin kamar da ya rika kwace sauran garuruwa haka zai kwace birnin tripoli amma abun ya gagara ah, kuma akwai dalilai da yawa tabbas eh to kamar waɗanne dalilai ne suka hada da ainihin wato dalilan na farko shine kamar kasashen duniya za su yi abin kunya idan har suka yadda kwace birnin saboda su suka kafa wannan gwamnatin ta alsarrashi ba mhm. ƙuri'a aka kada aka zaɓe shi ba ta 'yan ƙasa taro aka yi a waje a ƙetare a geneva da sauran ƙasashen duniya aka cimma matsaya cewa a naɗa minister na riƙon ƙwarya wanda zai samu goyon bayan ƙasashen duniya kuma a bashi kariya mhm. sannan kuma wurin kafa wannan gwamnatin shi kanshi khalifa haftar na da hannu ciki mhm. sai da aka bashi matsayi a matsayin babban kwamandan askarawa da kuma wasu mukamai da ake rabu daga bayan ne ya bijire kenan a wannan yanayi idan akwai wanda ya saba wa doka shi ya saba doka kuma kasashen duniya su zura ido ya zo ya afkawa birnin ya kwace shi ba tare da sun yi wani abu kamar abin kunya ne da kuma da cewa an saba yi a siyasar duniya sannan kuma abu na biyu da nake tsammanin cewa ya kame matsala ya zaci dakarun da zai ci karo da su kawai su ne masu biyayya ga firayim minista da ke birnin tripoli al-sarraji mm. amma ba nan take ba saboda al-sarraji na bangaren yammacin kasar libya ne yankin da ake da misrata da zinten mm. inda ake da 'yan tawaye 'yan kasa mm. da kuma kungiyoyin da ake ganin cewa suna da alaka da ko alka'ida ko isis mm. waɗanda zura ido a kawar da gwamnatin tripoli nan take abu ne da zai kawo ƙarshen su ma waɗannan ƙungiyoyin da ke rike da yankuna da dama a cikin libya saboda kar mm. manta cewa libya kusan kowane gari ka je akwai gwamnati mm. kowace rugga ka je akwai gwamnati mai cin gashin kanta kenan ana kawar da gwamnatin tripoli ta al-sarraj khalifa ya wannan nasara kai tsaye waɗancan ƙungiyoyin sun tashi aiki sannan abu na uku ita kanta gwamnatin ta al-sarraji da ke tripoli mai samun goyon bayan kasashen duniya da ta ga abin da gaske ke hmm. nan take ta ƙara kulla sabon kawance da irin waɗannan ƙungiyoyi da ake kallo a matsayin ko na 'yan tawaye ko na 'yan ta'adda domin su kasance gunguri ɗaya saboda a yau ba su da matsayi na zahiri ba ce khalifa haftar hmm. to wannan tungar da suka yi ta taimaka sosai domin taka masa birki ya kasa kwace birnin Tripoli kaga shiga wata ana uku kenan hmm. sai kuma abu na karshe da kasashen duniya duk da cewa akwai takunkumai da aka sanya wa Libya ba a sayarwa 'yan tawaye makamai ba a sayarwa gwamnati da makamai amma ana kallo sakamakon tafiya ko kuma balagoran da shi al-sarraji prime minister yayi ya je kasashe irin su faransa da italiya da makamantansu ba ma ya mako ba aka fara bashi makamai mm. kowa ya ga yadda aka zo da makamai cikin jiragen ruwa aka sabke kowa na kallo duk da cewa hakan ya saba wa dokokin duniya dole a samu tarjiya eh dole a samu tarjiya to daga karshe abin da yake daure masa kai a kamar yadda suke faɗi shine menene bukatun shi wannan janar bukatun shi sun ta'allaka da bukatun kasashen duniya waɗanda mm. yake alaka da su waɗanda na amfata da farko mm. na ɗaya akwai america kuma karka manta libya ƙasa ce mai arzikin mai na ɗaya kenan na biyu ƙasa ce wadda inda allah ya ɗora ta wato tasawirar duniya mm. wata hanya ce ta marabarta da yankin turai da kuma kasashen yammacin duniya tekun bahrum wato mediterranean kawai ya raba su eh. kenan ana buƙatar a samu wata gwamnati tsayayya ko kuma wani mutum tsayayya wanda zai tabbatar da libya a matsayin ƙasa mai tsaro wadda take da gwamnati tsayayya kamar da amma ni a nawa ra'ayi ba mm. sai ba a biyo hanyar da ya kamata a bi a samu wannan nasara ba sai aka bi ta hannun wani wanda shi ba zaɓen shi aka ba mm. kuma an san yana da wannan tasiri a cikin mutane amma aka zura ido aka zaɓi wani aka ce shine prime minister karɓaɓɓe al-sarraj mm. an yi ne da gangan watakila saboda a ɗauki dogon lokaci saboda ka san ai duk da abin da ke faruwa a yau libya babu gwamnatin tsayayya ana ci gaba da hulɗa da libya ta wani bangare ana ɗaukar mai a kai kasuwar duniya a sayar a sayo makamai da makamantansu wanda ake ganin cewa dama manufar ita ce kasashen yamma Eh, musamman amurka da kawayenta ta dauki nata rabo hmm. sannan hatta kanta rasha din ma tana da alaka da su sannan kuma da sauran kasashen laraba waɗanda ke sa ido ya kasance mutumin da za a zaɓa wata rana ya zama shugaban libya ba ya kasance mutumin da manufofinsu za su yi hannun riga da manufofinsu ba saboda kasan <laughs> da aka samu ƙasa ɗaya ta eh. larabawa wanda manufofin shi shugaban sun yi hannun riga da kasashen laraba musamman na yankin golf eh, kasa abin da zai biyu kaga abin da ya faru a masar da aka zaɓi shugaban ƙasa makociyar masar ke makociyar libya da korea amma kaga abin da ya faru da marigayi muhammad bursi wanda ya rasu a shekaran jiya ko kuma makon da ya gabata to kenan dole su kiyaye su sa ido ko da an ɗau hanyar samun kusanci da juna in sun ga abin ya saba su ko ƙasashen na yamma ko rashan ko ita su kasashen laraba dole kuma su sake kutsuwa su warga zabin abin da ke faruwa kenan a libya to mun gode kwarai da gaske abdulkarim to ina godiya sosai allah allah allah haɗa kanmu a firka kanmu so juna manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai man girma kuma da lumana sabon tsari na afirka na kuru ma hakika gwarzo na yayi mulki na babu hiyana ya ce kowa ya shigo gana da fari da baki na afirka na baban ban shi yau daidai na haka ne tsarin nigeria haɗa kai da zumunta da jiyayya a cikin farin federaliya da fari da bakin waƙar afirka kenan ta marigayi a bakar ladan zaria inda ya taɓo batu na haɗin kan nahiyar afirka nan shirin ya kawo ƙarshe sai kuma makon gobe da ikon rabbi a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio faransa international da injiniyan mu hassan alhassan sileja abokin nan naku michael kudisin ke cewa allah ya sada mu da sa allahumma amin